إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna ashirin da biyar ne ko? ashirin da biyar ga watan rabi'u tsani jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne karatunmu na biyar ko? a cikin littafin jala'ul afham بفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام وما لن يتي حديث طلحة ابن عبيد الله حديث نبقى يشير حديث طلحة دم عبيد الله معنى حديث طلحة دم عبيد الله يروي تشرك من ذا الله صلى الله عليه وسلم a waɗanda ba samu littafi ba sai su ƙara haƙuri insha Allah za su samu nan gaba yau dai babu su amma in Allah ya da karatu na gaba za a samu su insha Allah malam yace wa amma hadithu Talha ibn Ubaidillah amma hadisin Talha dan Ubaidillah fa qala al-Imam Ahmad to Imam Ahmad fil Musnad a cikin Musnad cewa yayi حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر شي يزنتا منا wannan hadisi حدثنا مجمع بن يحيى الانصاري مجمع بن يحيى الانصاري yace shi kuma shi ya bamu labari haddathani Uthman ibn Mawhib Uthman dan Mawhib shi ya bani labari an Musa bin Balha daga Musa dan Balha ana abihi daga baban shi kala ya ce ƙultu na ce ya rasulallahi na ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaifas salatu alaika yaya ne salati a gare ka yake kasancewa kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga wannan wata shiga ce kuma shigogi suna da yawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا دي سينغنتتيني ورواه النسائي ما لن يسي كما إمام النسائي ما يرويتوش عن عبيد الله شي كما دقى عبيد الله ني ابن سعد دان سعد عن أمه daga ɗan uwan mahaifin shi yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad yaqub dan ibrahim dan sa'ad an sharikin daga sharik an usman ibn mawhib daga usman dan mawhib an musa bin talha daga musa dan talha an abihi daga mahaifin shi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace kaifa nusalli alayka ya nabiy Allah ya ya za mu yin salati a gare ka ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أظن كما يشاء من بند وانشاء اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ما مغنم وعلى آل محمد sai dai ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahima kuma nan kuma ba ali ibrahima nan innaka hamidum majid mubarak ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad nan kuma sai aka zo da ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid wannan ma siga ce daga cikin sigogi waɗanda duk sun inganta ya zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa duk shine ya koyar da su akhbarani ishaq ibn ibrahima yace ishaq dan ibrahim shi ya bada labari bana shi ya karanta mana hadisi haddathana muhammad ibn bishr muhammad dan bishr ya bada labari haddathana mujmi ibn yahya mujmi dan yahya ya ba mu labari an usman ibn mawhib daga Usman dan Mauhib an Musa bin Talha daga Musa dan Talha an abihi daga baban shi kala yace kulna mun ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kai fa salatu alayka ya ya ne yake yin salati a gare ka kala sai yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أجي wannan kuma siga ita ma ta sha babban da wacce duka sigogi ne duka annabi alaihi salatu wassalam shi ya koyar da su shi ya gaya ma sahabbai su duk wanda mutum yake so a cikin waɗannan sigogin sai ya zange yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi واحتج الشيخان بخاري ده مسلم manyan malamai guda biyu ke su ake ce ma ash-shaykhan shehunan malamai guda biyu anyan malamai ba wai su ba dattijawa bane haka ba tsohi bane sosai tsohi ne amma ba sosai ba tunda dukkan su ba wanda ya shekara 70 duk kowa daga mai 61 sai mai sittin da ‘yan kaɗan duk ba su kai saba'in ba amma ana kiransu da waɗannan sunaye ne saboda ilimin da Allah ya ba su girman iliminsu ne yasa ake ba su wannan girman su ba tsohi ba ne kwata-kwata rayuwarsu ba su tsoho ba Allah ya masu cikawa amma in ka kalli ɗimbin littattafan da suka rubuta kasancewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya samu rayuwarsa albarka cikin waɗannan ƙananan shekarun aka yi wannan aiki ko bukari kaɗai da muslim kaɗai aka ce mutum ya rubuta da wannan shekarun hadisi wajen dubu goma ko nan aka tsaya to kowa cikinsu ya rubuta hadisan da suka rubuta suka yi littattafai da kowa ya kai hadisi dubu ɗari in aka tattaro littattafansu za su iya kai waɗannan hadisan littattafai daban-daban bukari na da tarih a tarihul kabir babban hadisai da bayanan da ke ciki masu lambobi sun kai dubu talatin babban kenan karamin shi ma haka ga littattafai nan barkatai da su basu tsoho ba domin bukari an haye shi shekara ta 194 ya zo ya rasu shekara ta 56 bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shekara nawa ke 62 ke gare shi ko shi kuma muslim aka zo aka yi shi shekara ta dubu a ta ɗari biyu da uku ko da hudu yanar kaga imam bukhari ya girme shi da shekara nawa da shekara takwas ya zo ya rasu shekara ta 261 bayan bukari ya rasu da shekara nawa da shekara shidda shi kuma ya rasu kaga shi ma shekarun shi nawa 60 kaga ba duk ba su dade duniya ba ba su yi tsuban da za a ce an kai 80 ba to malam ya ce wahtajjar shaykhani dattijawan malamai guda biyu ko manya-manyan malamai sun kafa hujja bi Usman bin Abdullahi bin Mawhib da Usman bin Abdullahi dan Mawhib ma'ana suna karbar riwaya shi suna ganin hujja ne ka san a ilimin hadisi aka ce hujja to wani yabo ne ake ma marwaicin hadisi aka ce mai hujja shi da kanshi hujja ne to Usman dan Abdullahi dan Mawhib dinnan Bukhari da Muslim dukkan su sun kafa hujja da hadisai shi an Musa bin Talha daga Musa dan Falha sauran kina hadisi ne ingantacce dukkan waɗannan riwayoyin din riwayoyi ne masu inganci wallahu ta'ala alam hadisi na takwas malam yace hadithu Zaid bin Kharija shine hadisin Zaid dan Kharija radiyallahu anhu amin wa amma hadithu malam yace to amma hadisin Zaid bin Kharija Zaid dan Kharija farawahu al-Imam Ahmad to Imam Ahmad ya rawaito shi an Ali bin Bahr ya rawaito shi ne daga Ali dan Bahr yace haddathana Isa ibn Yunus Isa dan Yunus shine ya zantar da mu haddathana Uthman bin Hakim Uthman dan Hakim ya zantar da mu haddathana Khalid bin Salama Khalid dan Salama ya zantar da mu anna Abdul Hamid lalle Abdul Hamid ابن عبد الرحمن دا عبد الرحمن دا موسى بن طلحة يا كلا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه لوكة دا يا أولد دنش يا ما دنش أولي شين عرس لوكة دا دنش إسعوري مش أولي وسيك لاش فقال سيتي يا أبا إيسى يا كيبا بن إيسى كيف بلغك يا يا لاباري يسومك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتجين صلاتي كمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسام أن اللاباري فقال موسى سي موسى دم طلحة يتي سألت زيد بن خارجة لا تنبي زيد بن خارجة شي زيد بن خارجة صحابيني شي كما موسى بن طلحة تابعيني فقال سيتي أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي نيد كينا نتنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليك يا يا صلاتي قريك يكي يا يا أكي ينشي فقال سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي صلوا ويصلى واجتهدوا سعدنا كما ويقوقي ku ba da ƙoƙari a wurin sallar ko ku yi salati kuma ku ba da ƙoƙari wurin yin salati ku kai matuka sun maƙulu sa'annan ku ce Allahumma barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan kuma kaga ya zama gajeri daga salatocin da suka gabata اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على على ال ابراهيم انك حميد مجيد kawai wannan ma an ka rike kai shi ma salati ne gaba salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rawahu an-nasai malai ce imam an-nasai ne ya rawaito shi an sa'id bin yahya al-umawi daga wani malami da ake ce ba sa'idu dan yahya dan bani umayya ne an abihi daga baban shi an usmana daga usmana bihi da shi wannan sarka ta hadisin wa rawahu isma'il ibn ishaqa kuma isma'il dan ishaqa ya rawaito shi fi fadli salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin falalayin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ali bin ubaidillah daga ali dan ubaidillah yace haddathana marwan ibn muawiya marwan dan muawiya shine ya bamu labarin haddathana usman ibn hakim yace usman dan hakim ya bamu labari an salih ibn salama an khalid ibn salama daga khalid dan salama an musa ibn talha daga musa dan talha akhbarani shi kuma Musa ya ce ya bani labarin hadisin nan Zaid bin Haritha Zaid dan Harisa maimakin Zaid ibn Kharija sai ce Zaid dan Haritha aku bani al-Harith ibn al-Khazraj shi kuma dan uwa ne na bani al-Harith ibn al-Khazraj قال يسي قلت ناتي يا رسول الله يا مائكين الله قد علمنا كيف نسلم عليك mun riga mun san yaya za mu yi sallama a gari ka ya Rasulullah. Fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wannan hadisin fa qala Zaid bin Haritha sai ya ce Zaid dan Harisa. Mun gane ko? Maimakin Zaid bin Kharija sai ya ce Zaid bin Haritha. To akwai Zaidin da yake da wannan sunan ba wancan Zaidin ba wanda ya zo cikin Qur'ani ba. Akwai Zaid ibn amma ibn Abdullah bin Harisa yake. sai an faɗa Abdullahi sa na ambaci Harisa da. Wa qala al-Hafiz Abu Abdullahi ibn Manda babban malami mahaddaci in ka ji an ce ilmu hadisi al-Hafiz to shine wanda ya haddace hadisi dubu ɗari. Hadisi dubu ɗari da sarƙashi. Ko? Mu yanzu hadisi ɗari ma gagarin mu yake har da shi. haka nan kawai ka gwarin shi ba ya da haddasa na wani haddasa na wani yana gagarar mu har da hadisi ɗari kawai aka samu mutum da hadisi ɗari samnannu suna nan da lokacin da aka bukata zai iya karanto su sai ka daɗe baka samu ba ya dai san su ya san yadda suke ya san yawansu dubu ma dubu ɗarin ma ya sani amma ya je roma guda ɗari kamar da yake jiro ma'ayin alkur'ani sai abin ya gagara su kuma alkur'ani dama tun suna yin shekaru biyar shidda bakwai suke hardace shi duk wanda ka ji an ce mai mahardacin hadisi ne to kakka tambayi har shi ta qur'ani da ita yake fara dama dama nan gangarar ne bai tabuwa nan wurin kuma bai wasa dan ya da zadi shi dubu ɗari baya manta Qur'ani wanda yake karanta hadisi yake yake karanta alqur'ani mai girma to akwai Abu Abdullahi ibn Manda babban malami ne yana da tafai da dama shi ma ya ba shekara dubu baya da rasuwa tsohon malami ne fi kitabi sahaba a cikin littafin da yayi na bayanin falalar sahabbai yace rawa Abdul Wahid عبد الواحد يرويته ابن زياد بن زياد عن عثمان بن حكيم لدى عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة لدى خالد بن سلمة قال يتي سميت موسى بن طلحة يتي ناجي موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد عبد الحميد يا تنبيش كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم yaya ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙari sai ya ce sa'altu zaid ibn kharija al-ansari ni ma na tambayi zaid dan kharija mutumin madina shi ma sai ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisi fa zakarahu sai ya faɗi hadisi wa amma zaid ibn haritha malam yace to amma zaid dan haritha kaga wannan wanda ake magana fa huwa zaid ibn thabit ibn wahab ibn haritha ibn zaid ibn talaba min bani salama mun gane ko ko min bani salima to wannan zaid ibn harisa akwai shi amma zaid ibn thabit ne dan madina ne shi kuma zaid ibn harisa dan makka ne kuma ya gabaci manzo Allah da rasuwa sallallahu alaihi wasallama shekara ta takwas ya rasu a cikin yakin da aka yi na mota yakin da manzo Allah ya tura su su je su yaki turawa turawan Rome manzo Allah ya tura su yaki manzo Allah ya nada Jafar ibn Abi Talib shine jagoran ko kuma Zaid ibn Harisa ne jagoran yaki manzo Allah ya ce aka kashe shi to a nada Jafar ibn Abi Talib in an kashe shi to a nada Abdullah ibn Rawaha kuma haka aka idan aka kashe su saboda saboda yakin mutane ke akwai da yawa kafarai su dubu ɗari biyu su kuma musulmi suna ko dubu uku ne ko dubu nawa Ka san yakin ba yiwuwa amma ya yiwu an yi an fafata kuma an yi artabu sosai an yi kasa-kasa da kafirai aika-aikar da aka masu da yawansu ba ta kai aika-aikar da suka musulmi ba duk da karancin musulmi a cikin wannan yakin ne Khalid dan Walid ya kare takobi tara saboda saran mutane yadda yake datsar kafirai kawai sai takobi ta kare a miko mai wata ita ba sai da ya kare guda tara wurin datsar kafirai ko ba kashe shi ba ko kwarza ne ba a mashi ba haka ya dawo lafiya lau duk kokarin da ya na yaƙi shi Allah bai azurta shi da samun mutuwa wurin yaƙi yana kwance kusa gadon gidan shi ya rasu sai da ya kare kariba da yana ya kamata ya mutu nan wurin wajen dubu ɗari biyu kuma turawa suna da cikakken suna da isasshin kayan yaƙi kuma sun iya yaƙin amma Allah ta'ala bai ba su nasara ba aka kashe Zaid bin Harisa Jafar da Abi Talib ya doki ainihin tutar yaƙi shi ma aka kashe shi shi jafar da aka zo ma ba a gane shi ba inda kata-kata da shi an samu jikin shi wajen tsara tamanin da wani abu tsara da takobi da halbi da kibiya da ya rasu kuma sai abdullahi ɗan rawa ya ɗauki tutar yaki shi ma aka kashe su uku da ma manzo Allah kamar ishara ce yake duk kashe su za yi ya ce wannan shine jagora in an kashe shi wannan ya dauka in an kashe shi wannan ya dauka kamar manzo Allah da ma yana ishara mutuwa za shi aka kawo aka yana kare sallah asuba manzo Allah ya ce to gwarazan yaki komandodin yakin da muka tura duka an kashe su da dima nisan da ke wurin tsakanin Madina da wurin amma saboda Allah na mu manzo Allah wahayi aka gaya mashi manzo Allah yake gaya musu habbai yanzu kadin dan walidi shi aka nada duk manzo Allah yana Madina ne yana da labarin komi Allah ya gaya mashi shi kuma Khalid dan Walid da da ya jagoranci yakin ya ga yakin ya zai yi amma dai wahala za yi kawai sai ya ce ai baya ya ce haka yi baya kuma zan ƙi shiga cikin juna ana ja baya kuma ana na dama ya komo hagu na hagu ya komo dama na gaba ya koma baya na baya ya komo gaba kuma ana ce ana yi baya kawai kafirai sai suka je tsoro suka ce sun aika an turo masu ƙari sai suka ce maka kafirai suka ce maka kuma ku yi baya wata dabara ce kana ga ƙari ne aka yi musu mu yi baya mu ma su wannan na ja baya su ma suna ja baya ana ta ja baya ana zuwa wurin wani dutse babba da wata hanya kali ne ce a shige ce ai ta shiga nan wurin kafirai sai suka arci suka ce kewayo mamu ne za shi kuma kali da ya shiga bayan dutsen ya ga shiru shiru dai ba a biyo su ba sai ya ce to mu arci kace wannan yakin ba yiwa to shi cikin wannan yaki aka kai shi shi zai da wanda sunan ya zo cikin ƙur'ani manzala yana ji da shi kuma maula ne na manzala yantaccen bawa ne da khadija ta ba manzala kyauta shi shi ya rere tare da khadija tun kayan manzala ya aure ta bawanta ne kuma tana aure annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ba ya kyauta shi sai kuma manzala ya yanta shi manzala yana kamnar shi sosai fiye da yadda kake tsammani to amma shi wannan zai da ibn sabit ibn tahak ibn haritha shi kuma dan madina ne makarancin alkur'ani ne na kinkari yana cikin gardawa na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka san qur'ani shi yasa da aka tashi tattara alkur'ani yana shi aka sa jagora lokacin sayyidina Usman ko shi aka sa ya zamanto jagoran tattara alkur'ani mai girma wa yuqalu malan yace kuma ana cewa ibnu kharija ana cewa dan kharija al-khazraji al-ansari ba khazraje ne kuma dan madina ne zakarahu ibnu manda ibnu manda ya faɗi sunan shi fi sahabati a cikin sahabbai wasawabu malan yace amma zancen da yake daidai zaid ibn haritha zaidu ne dan harisa ba dan kharija nake son cewa zaidu ibn kharija wa huwa ibn abi zuhair al-ansari kuma shi ana ce mai dan abi zuhair mutunan madina al-khazraji a cikin madina kuma dan bangaren yawa dan bangaren khazrajawa ne kamar mutunan maradi ne ma faɗi sunan shi a ce bakace ne mutunan tsibiri kuma ba tsunanta a ce ba gobiri muna ganewa ko wannan duk ba laifi bane da an ce ma baka sani ba laifi bane ba gobiri da yana ana ce musu kazrajawa da an dangana mutum zuwa kabilar shi ba laifi bane shahida badran ya je yakin badar ya haka ce mutum ya je yakin badar to shi kenan shi kenan girma ya kare shi kenan an kai matuƙa wurin yaban mutum domin mutanen bazar manzala ya ce kuje Allah ya ce kuje ku abin da ku ga dama na yabi muku kuma yakin badar shine yaki na farko a tarihin addinin musulunci wanda da shine musulmi suka jinjina kafirai suka gashe kafirai ba su da nauyi ashe yawan su yawan banza ne ashe yawan su yawan kunwa ne sun raba musulmi su uku ko musulmi suka ci nasara a kansu suka kashe mutum saba'in kuma suka kamo mutum saba'in wadda duk wanda ya ji wannan yaƙi to yana da daraja mai girma shaida badran ya je yaƙin badar tuwfiya ya rasu fi khilafati usmana a cikin khalifatin sayyidina usman daga cikin matsayin shi shi zai da dinnan wa huwa allazi takallama ba'da al-maut shi ne wanda ya yi magana bayan ya mutu. Amma sahabai ba su cere ba da suka je ya yi magana ba. Kai zan in mutum ya magana bayan mutuwa. An mutum bayan mutu amma yana magana. Kala hu Abu Nu'aym, Abu Nu'aym ya faɗe shi. A cikin mai littafin shi Hilyatul Auliya. littafin da yake bayanin waliyan Allah sai ya kawo wannan daga cikin waliyan Allah ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya karrama shi bayan mutuwa yana magana wa ibn abdul bar haka ma ibn abdul bar ya faɗa haka cewa yayi magana bayan ya mutu wakila aka ce huwa kharijatu ibn zaid sunan shi kharija dan zaid a wata magana amma dai bata inganta ba wal awwal asah magana ta farko sunan Yazid ibn Kharija wallahu alam sani na wurin Allah subhanahu wataala hadisi na gaba hadisi na tara malan yace hadithu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala shine hadisin Ali da Abi Talib Allah shi kara masa yarda babban sahabi mai daraja ta hudu cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma mai daraja mai matsayi wanda manzan Allah ya ce duk mai son ka yana so na duk mai kin ka yana kina manzan Allah ya ce Allah ka so wanda ke son Aliyu ka ki wanda ke kin Aliyu martabobin shi suna da daraja da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce lahu tiyanna rayata gadar rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tutar yaki ga wani mutum da ke son Allah da manzon shi ga wanda Allah da manzon shi suke son shi sai manzo Allah ya tashi ya tafi shi sahabbai suka tsaya suna ta tattaunawa suka zamna masallaci ranar masallaci ya cika da mutane dam kowa jira yake a ce shi ne shi ma ba ma yanan bawan Allah yana ce yana ciwo ido bai da lafiya mutane suna ta an kare sallah ana ta wasu na an ɗaɗɗa ta wake don manzo Allah ya gane su manzo Allah shi ma yana ta riba riba haka sun wasu na ta ɗaɗɗa gowa koya gare su shi manzo Allah yana ta ribawa da dai ya ga babu aliyu sai ya ce ina aliyu yake aka ce ai ya kwana biyu yana ciwon ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a zo da shi aka zo da shi manzo Allah ya towa mai addu'a nan take ya warki ciwon ido ya tsaya sai manzo Allah ya mika mai tuta aka ce to kai ne rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kai ne darajojin suna da yawa kamar inda duk sahabbai kowa da irin darajar da Allah ya masa kowa manzo Allah ya yabe shi manzo Allah bai bata sahabban shi sai dai ya yabe su sai dai kamba masu ya gwada darajar su ya bayyana darajar su domin a nuna ma zama da mutane yaban su ake ba bata su ake ba wa amma hadithu ali bin abi talib radiyallahu anhu malam yace to amma hadisin da sai na ali ya rawaito da abi talib Allah ya kara masa yarda wa rawahu tirmidhi to imam tirmidhi ya rawaito shi an yahya ibn musa ya rawaito shi ne daga yahya dan musa wa ziyad ibn ayyub da kuma ziyad dan ayyub yace haddathana abu amir al-aqd abu amir al-aqdi shi ya karanta mana hadisin an sulaiman bin bilal daga sulaiman dan bilal an umara bin guzayya ko daga umara dan guzayya an abdullahi bin ali daga abdullahi dan ali ibn husayn dan husayn husayn ibn ali bin abi talib ana jikan sayyidina ali kenan an abihi daga baban shi an husayn ibn ali daga husayn dan ali an aliyin daga sayyidina ali Husaini shine ɗa na biyu ga Sayyidina Ali. Dan shi na farko shine Hassan. Muna gane ko? Shine babba tsakanin sa akwai wajen wata goma. Ba Hassan ba ba tagwaye bane. Wa da kane ne. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai ya sanya musu waɗannan sunaye. Hassan da Husaini. Hassan mai kyau kenan, Husaini kuma ɗan ƙararramin mai kyau. duk sunayen guda ne wannan takbir ne wannan tasgiri ne قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ياتي البخيل مروتي الذي شيني وندا من ذكرت عنده أكفر سونانا ولنش ولم يصلي عليّ sai bai yi salati a gare ni ba. Muna ganewa ko? Wannan shi ne hadisun sai na Aliyu, Ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ga yanan malam ya lamba ƙasa ya ce, Ba'if, wani hadisi ne ba'if. Rawahu Dailabiyu fi Musnadil Firdausi, babban malami, Ad-Dailabi shi rawaito shi a cikin musnadil firdaus a kai shi ne wannan na sama ne ko? sahihun ne rawahu temini wanda sayi fil kubra wa fi amali yawmi wal laila yawwa wa ibn hibban a cikin littafin shi ihsan wal hakim wa sahawul albani fil mishka albani a cikin miskatul masabih ya ce hadisi ne ingantacce yawwa قال الترمذي امام الترمذي yace هذا حديث حسن صحيح غريب wannan hadisi ne mai kyawu hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne bakon hadisi imam tirmidhi shi kadai ke irin wannan salodin cikin malaman hadisi ce ma hadisi hasan kuma ya ce ma hadisi sahihi kuma ya ce mai garibi menene hadisi hasan nan ya ce ni da hadisi hasan wanda awa al-hadithul ladhi rawahu khafif ad-dhabt hadisin da man da ya rawaito shi yana da raunin harda shi ake cin hadisi hasan sauran sharuɗa na hadisi sahihi dai ya cika yawa wannan ne bai cika ba kawai shi ake cewa hadisi hasan to hadisi sahihi wa shi da wanda ya cika sharuɗa guda biyar wa za a iya gaya mana sharuɗan guda biyar na'am har da yabo mai kyau da ya shi ne yaban ai ya aladalin na? ban ji ba? a na ruwanmu da sunan shi ba suna cikin wani ingancin hadishi ya waɗi bi saura nawa saura uku ha? yawwa ya tsira daga shuzud da kuma illa saura guda an waɗe shi ya waɗe yabo to shi ne adalar dai al'adul kenan duk shi ne da yaban da tsoron Allah da kirkin duka da shi da abu guda ne an waɗi hudu saura ɗaya hudu saura ɗaya nan nan har da ko to shi kenan mun shi garibi wa garibi nan mutum bi azizu ake ce mashi yawa mutum biyu mutum guda ya rawaito hadisi shi ake ce ma garibi kamar yanzu misali nan sai yi wata magana cikin ku mutum guda zai rike tana da mahimmanci amma duk hankalinku bai kawo ba sai mutum guda ya rike shi ma in yaje wata rana yana koya ma almajiran shi shi ma ya faɗe ta mutum guda zai yi ta shi ma almajirin nashi haka in ya faɗe ta mutum guda ya ke ce magaribi kama hadisi yana malamalu bin niyat kaga duk duk sahabbai gaba ɗaya sai yana umar kada ya ruwaito akwai da yawa sun ruwaito amma da hanyoyin ba su inganta ba wanda ya inganta na sayi na umar kadai shi ma wanda ya ruwaito daga sayi na umar shi kadai ya ji shi shi ma wanda ya ruwaito daga wanda ya ruwaito daga sayi na shi ma shi kadai haka sai daga baya baya an tsaye da wajen mutum hudu sun ji shi martaba martaba ta mutane kusan shekara ɗari biyu da wani abu sa'an nan mutane da yawa suka shi ma haka yake ɓoye yake to shi ake ce ma garibi kuma kala-kala ne akwai garibi ingantacce akwai mai rauni to ana wurin ingantacce ne wa fi ba'dhin nusakh a cikin wadansu kofufuwa na sunan tirmidhi cewa hadithun hasanun garib hadisi ne wanda yake mai kyawu kuma garib maimakon hasanun sahihun garib wa rawahu nasai kuma imaman nasai ma ya rawaito shi wa ibn hibbana ibn hibbana ma ya rawaito shi bi sahihi a cikin sahihin shi wal hakim haka ma imam al hakim ya rawaito shi fil mustadrak a cikin littafin shi al mustadrak saboda haka wannan ya inganta saboda haka mu bar ruwa mun ji ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kyauta mu yi kyautar salati ga annabi alaihi salatu wassalam hadisi na goma wa rawal hasan ibn arfa hasan dan arfa ya rawaito anil walid bin bukair daga walid dan bukair an sallam daga sallam al-khazzaz an abi ishaq as-sabi'i daga abu ishaq as-sabi'i anil hasani daga al-hasan ibn ali dan sayyidina Ali an aliyin daga baban shi sayyidina Ali radiyallahu anhu Ali nabi sallallahu alaihi wasallama daga ainihi shugaban halitta gaba daya ina da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala ce ma min du'ain babu wata addu'a illa bainahu wa bainas sama'i hijabun sai shamaki ya kasance tsakanin wannan addu'a da tsakanin zuwa sama hatta yusalla ko hatta yusalli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama har sai mai addu'a yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza salli ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to idan aka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kharaqa alhijab wannan hijabin sai yake ci wastujiba du'a kuma sai a karba addu'a wa in lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ba yi salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam lam yustajab ad-du'a ba za a karba addu'a ba to sai dai wannan isnadin shi malai yace bai rawahu dalami fi musnad al-firdaus wal bayhaqi fi shab al-iman wal hadithu da'ifun hadisi mai rauni ne fi a cikin shi akwai abu ishaq as-sabi'i lam yasma min al-harith bai ji daga al-haris ba wannan magana da akwai ta san ciki bari mu bari mu bar ta kawai to malam yace walakin lil hadithi thalathu ilal sai dai hadisin yana da illoli guda uku ihdaha daya daga cikin ukun illolin annahu min riwayati al-harith ibn al-awa wa harith al-awa daga riwayan haris ne al-awa ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala daga Ali ibn Abi Talib shi kuma Al-Harith ibn Al-Awar da'ifi muna gani wa a wurin malama hadisi da'ifi to tunda da'ifi ne rawaito shi daga amintacce to kaga babu tabbas kenan illa ta farko kenan al-illatu thaniya illa ta biyu أن شعبة قال شعبة وعي لم يسمع أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي بيجي حديثي بمين الحارس دقى الحارس ابن الأور النمبر هو الحارس الأور إلا أربعة أحاديث شادي سيقول له الكوي muna ganewa ko ba hadda sai ya faɗi su hadisan da shi abu isaka sabi ya rawaito daga al-harith al-awa ya faɗe ce guda hudu ne kawai walam yadhkur hadha bi hudu wannan hadisin ba mina daga cikin hadisan guda hudu ba kuna gane wa wa qalahu al-ijli haka ma babban malami al-ijli aidan shi ma haka ya faɗa yace al-harith al-awar wato abu isaka sabi bai saurara hadisai guda da yawa wurin shi ba sai hadisai guda hudu kawai wannan ita ce illa kaga ba kowa ke ganewa ba sai an shiga ciki a gaya mana me yasa zahiri kana ganin komi ya cika haddasana wani haddasana wani ya cika to amma bincike da ake yi sai a gano cewa wani bai gamu da wani ba ko wani bai ma taba jin hadisi wurin wani ba kuma ya afe ce haddasana wani to illa kenan dama abu ne koyayi zahirin hadisi ba ya da matsala amma batinin shi an shiga cikin shi aka yi nutso to za a fiddo waɗansu hukunce-hukunce su kuma waɗannan hukunce-hukuncen to su ne ake hukunci da su akan hadisi in babu su shi kenan to sai dan cikin sharaɗin hadisi sahihi akwai mi min ghairi shududin wala illatil qadi hako yawa al illatu thalitha illa ta uku anna sabita abinda ya tabbata an abi ishaqa daga abu ishaqa waqfuhu ala ali radiyallahu ta'ala sai da magana akan sayyidina ali abinda ya tabbata cewa abu ishaqa ya rawaito magana yace ali ya ci ba manzon Allah ya ce ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda ya tabbata wa rawan nasai malai ce kuma imamun nasa'i ma ya rawaito a ko fi musnad ali na cikin musnad na ali an ali an abil azhar daga abil azhar yace haddathana amr ibn asim amr dan asim ya ba mu labari haddathana hassan ibn yasar ko habban ibn yasar habban ibn yasar ya ba mu labari al-kulai an abdurrahman ibn talha al-khuzai daga abdurrahman dan talha al-khuzai an muhammad ibn ali daga muhammad dan ali an muhammad ibn al-hanafiya daga muhammad dan al-hanafiya kama da hanafiya dan gidan sayyidina ali ne ko kuma jikan sayyidina ali nake son cewa an ali radiyallahu ta'ala daga ali Allah ya kara mashi yarda kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم yace man sarrahu duk wanda yake murna yake farin ciki yake jin dadi an yaktala yayi au bil mikyal al awfa da ma'auni wanda yake cikakke mana duk wanda yake so a baya cikakkiyar lada idza salla alaina idan za yin salati a gare mu alil baiti mu alil baiti فليقل تويتي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Duk wanda yake so ya samu cikakkiyar lada, a mai awo cikakken ranar alkiyama to in za yi salati gare mu to ya ce Allah ka sanya salatinka da kake yi wa barakatika da albarkarka da kake yi ala muhammadin nabi akan annabi muhammad annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi ummahatil mu'minin kuma Allah ka sanya salatinka da albarkarka ga matan shi uwayen masu imani Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wasallama uwayen su ne wa zurriyati kuma Allah ka sanya salatin ka da albarka ka ga zuriyar shi wa alibaiti da kuma mutanen gidan shi kama sallaita ala ibrahima kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai kai ne abin yabo Allah subhanahu wataala kuma kai ne wanda ake girmamawa wannan hadisi dhaifi ne wa habbar ibn yasar wa ban dan yasar wasaqahu ibn hibbana ibn hibbana yace wato sifa ne amintacce ne shine ma'anar wasaqahu yace amintaccen malami ne wa qala al-bukhari shi kuma imam al-bukhari cewa yi innahu ikhtalaqa lalle ya rikice ya samu rikici shine ikhtalaqa fi akhir umrihi a cikin ƙarshen rayuwar shi kaji shi wancan malami ya ce fiqa ne to shi ibnu ibn yana daga cikin waɗanda ake ce malmuta sahiluna waɗanda ba su tsanantawa ba su matsawa a wurin karba hadisi shi kuma bukari ce ya innahu khalaqa lalle ya samu rikicin kai fi akhir umri karshen rayuwar shi wa qala abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi yace shi kuma laysa bil qawi yace baya da karfi ma'ana baya da karfin da za a karban hadisin shi wala bil matruki yace kuma ba baya daga cikin waɗanda aka bari ba karban hadisi ba na nan tsaka tsakiya shi baya da karfi kuma ba a barin hadisin shi wa qala ibn adi shi kuma ibn adi yace hadithuhu fihi ma fihi hadisin shi akwai abin da ke ciki me yasa yace li ajli al ikhtilaf saboda likici alladhi wanda zukira anhu aka fada game da shi ya samu ya samu rikicin kwalwa yana ya karanta ma hadisi in ka dawo kuma ya sake karanta ma shi da wata siga akwai irin waɗannan malaman da ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarrabe su da samun abin nan samun tabuwa kwakwalwa haka ko rikicewa ko saboda tsuha ko saboda wasu matsaloli na rayuwa muna ganewa ko ga abin da Bukhari ya faɗi ga abin da wancan malami shi kuma ya faɗi qult shi mai littafi yace sai nace li hadal hadisi illa wannan hadisin yana da illa guda daya wa hiya ita ce anna Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki wani babban malami da ke cewa Musa dan Isma'il at-Tabuzaki khalafa ya saba ma Amr ibn Asim fihi Amr dan Asim a ciki ورواه سير ويتوشي عن حبان بن ياسر دقى حبان بن ياسر حدثني أبو المطرف الخزائي يتو أبو المطرف الخزائي بان الأباني وانا تسمى هكا نني ما تجو هكا عن عبد الرحمن أوه ابن طلع الخزائي لنكم سيتي أبو المطرف الخزائي حدثني محمد بن عطاء الهاشمي يتي محمد عطاء الهاشمي شيبان الأباني عن نعيم المجمر دقى نعيم المجمر عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من زن الله صلى الله عليه وسلم قال إيتي من سره دون ديكي فرنجك يكي مرنا أن يقتال يأو وإذا اقتالوا على الناس أوه إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم يقتالوا bilmikiyalil aufa duk wanda yake so ya yi ciko na awu ciko cikakke na samun lada wurin Allah to yi salati ga manzo Allah kuma ya faɗi wannan salatin fa zakara hu sai ya faɗi shi wa rawahu abu dauda abu dauda ma ya rawaito shi an Musa bin Isma'ila bihi daga Musa dan Isma'ila da isnadin walahu illatun ukhra yana da wata illa da ya hayyauta daban kuma وهي إتتي أن عمرو بن عاصم قال للي عمرو بن عاصم شوائي أخبرنا حبان بن ياسر حبان بن ياسر إمام الأباري أنا عبد الرحمن بن طلحة الخزائي عبد الرحمن بن طلحة الخزائي وقال موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل إتي عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله بن قريش شيكو مكاجي ديجي وهكذا هو في تاريخ البخاري malam ya ce haka ba yake a cikin littafin da ake ce mai tarihul bukhari da ba da zumunci bukhari yana littafin tarihi ko wa kana ibn abi hatim malam dan abu hatim wani babban malami ne kusan da zamani da suka da su bukhari bijimin malami ne na hadisi wa kitab ibn abi hatim haka ma a cikin littafin dan abi hatim wasiqat da kuma littafin da ake ce ma'asiqat ibn hibban na ibn hibban wa tahdhibil kamal da kuma cikin littafin tahdhibil kamal li shaykhina na malamin mu abul hajjaj al-mizzi abul hajjaj al-mizzi wanda mun yi magana shirin nan ko a cikin tarihin da muke na malamin nan mai littafin nan mun ga shi cikin almajirai kuma cikin malamai mun ce shi ne wanda ibn kasir ya aure shi sulke ibn kasir ne aboki ibn taymiya ne shi ibn hajjaj abul hajjaj al-mizzi yana littafin da yake ce ma a da suna wannan tajibul kamal kuma yana da littafin tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf atal littafi ne da hadisan duniya gaba ɗaya suna ciki amma ba duka za ka samun su ba kiran su kawai farkonsu kamar kana son ka sayi na malamali bin niyar cikin wani littafi za ka samu dai ya yi bayani la yaqbalu Allah salata man ahdatha in kana neman su ne sai ka shiga la yaqbalu Allah zaka gani dai ya kawo duk hadisan da aka rawaito la yaqbalu Allah dai ya kawo da kuma da hadisin da ya fara da daga cikin da hadisin shi kawai ba ba koyon hadisi zaka cike shi kaman wata na'ura ce ta zamanin su yayi in kana neman hadisi na za ka samu cikin littattafai da tsawon shi to in ya kawo daidai farkon hadisin sai ce ma bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi nasai muslim cikin kaza bukhari cikin kaza da lamba tuhfatul ashraf sai wajen shekara 800 aka rubuta shi wale ta tabai da yawa na hadisi wanda sai in kana aikin aikin ilimin hadisi sa'annan zaka sanin su sai kana da bukatar su su da ma littattafai ne aka yi don su taimaka maka wurin aikin ka binciko hadisi a ina yake gaba daya kawa a jami'ar sagir na imamu suyuki littafi nan da yake da wajen hadisi dubu goma sha biyar shi ma haka ne ba duka zai kawo ma ba kuma ya yi shi ne shi ma don irin wannan aiki kama akwai al-mu'jamul mufaras na wani gungume man kafiri ne shi kuma arne ne ya je iya larabci sosai ya je karanta addini sosai ya rubuta shi mutumin ingila ne bature ne babbe musulunta ba amma ya kasashen laraba ya koya addini ya haddace ƙur'ani ya san tafsirai yana nan kafin shi ya koya hadisai sosai ya je ya rubuta don ya cuci musulunci wai ya rubuta littafin to kai kai da mutanen ka ba karatu suke ba ba addini suka karanta kai kare ka karanta addini nan? ya musulunta ba ai ya mutu da ingilishi ya rubuta abin shi ta hadisan da kake nema suna nan duk hadisan duniya gaba ɗaya suna cikin wannan littafin wani malami ya je abin nan wani ɗan asalin ƙasan mali ne ya je ingila sai aka gwada mai aikin da wuce da Allah yana so a taimaka mashi a baya kwafi ɗaya na littafi littafi ne wani gungumi mai littafi ƙatar littafi ne da yawa ne kuma wajen guda nawa ne da yawa saboda duk hadisai ne gaba ɗaya ya tsaya da yawan na aikin kuma da turanci shi wannan malami asalin shi dan mali ne amma madina yake zaune tab kusan shekaru tamanin da suka wuce haka da ya gari sai ce da Allah a mai kofi daya ke da shi ana zuwa madina sai ne waɗanda suka yi turanci ya ce da Allah mai da larabci ana mai da larabci shi kenan sai mutane suka yi ta karu amma aikin yana nan ka gani za mu jamulin fara za ke ce lil mu'allim one cent sunan shi one cent kasan ba musulmi bane ai one cent ba da ya musulunta da ya kira kanshi da wani suna ko Allah ya samu dace bari mu tsaya haka nan in mun dawo sai mu ci gaba da inda muka tsaya ko abinda muka bada daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabi mana Allah ka samu gyara akwai wani bawa Allah da yake a neman taimako aure zai yana neman taimako ya abin nan ɗan kuɗin shi dai ba su yi da kaiwa ba sai nan da wata ɗaya ko sati uku ya zo nan mu samu damar tunawa ba sai yau yana nan ma cikin masallaci ya zo wanda yake da abin taimakawa sai ya taimaka mashi Allah ya saka da alheri na'am saboda haka dan zagaya da Allah karɓar mai taimako
kamar ma'aikata to ya kama yi haka to haka ita tattace ne haka ita ne ne ba komi idan miji ya ce matar shi ke wuri na a matsayin mabiya ta kike to haka din ne ya sai ya yi kafara amma yin ta tace mai ba wannan da hukuncin da da shi ya zo ba da ita ba saboda ka ita ce kai a wuri na kamar baba na kake magana banza ce wallahu ta'ala shikenan akwai bayanin wato asusun nan da ake neman taimako na marayu a cikin shi wannan karan ma wannan satin an tattara taimako masallacin sai ya je mun samu jika 176 a sai masallacin imam malik nan kenan mun samu jika 71 ko da yan kai sai masallacin a markaz na kasuwa mun samu jikka goma sha uku da yan kai haka ne ko sai masallacin abu huraira na sumala yakubu duka mun samu jikka hamsin da hudu da rabi to sauran ne ban son yawa sai margo ko yawa an samu jikka 112 da yan kai sai mu fi da yawa an samu jikka 61 jikka 62 ne babu ba abin nan ba 20 to gaba daya sai masallacin nasala an samu jikka 8 da rabi to gaba daya dai wanda suke aka rubuta da wurin jikka 600 aka samu da yan kai ko kuma muna fata Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi wannan jika 600 da aka samu an taimaki iyayen marayun da suke wurin mu kowa cikin su wajen mutum 47 ko da takwas an ba kowa jika goma goma kenan kuri sun tashi nawa kenan sun tashi jika 470 cikin jika 600 da aka samu an raba musu kowa jiya jiya aka yi raba sahi kowa jikka goma goma aka bashi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya mu kowa cikin sikelin kyawun ayyukan shi Allah subhanahu wataala ka kara mana alkhairin ka Allah subhanahu wataala ka kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira abin da muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka yaye mana duk matsalolin mu ka kawo mana karshen su Allah ta'ala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da talauci da yunwa ka raba mu da zaman banza ka raba mu da zaman rishin aiki da rishin kasuwa ya Allah marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta matasan mu Allah ka shirye da su samarin su da yan matan su ka raba su da lalacewa Allah ka ba su ilimin da zai amfani addinin musulunci ya amfani kasan nan tamu ya Allah Allah ka ba su aiki da zai amfani addinin mu ya amfani kasan mu gaba daya Allah ka raba mana asiri ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka yafe mana zunuban mu ya Allah Allah ka gafarta mana su ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya ka raba mu da fitina da tashin hankali ka kawo mana karshen sharrin yan ta'adda da yan bindiga da barayin gida da na daji ya Allah Allah ka ji roƙon mu ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana karshen walalu gaba daya ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana abinci ya Allah ka hore mana abin sayin shi ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين